masu sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitocin da suka hada da 25 31 da kuma mita 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar nijar a voa africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin su ma duk a nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm a can kuma sai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmad Masu sauraro yau Laraba 21 ga watan Maris ɗin shekarar 2018 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari yau ma ita za mu yi. Inda za mu yi magana a kan maganar babban sufeto janar na 'yan sandan Najeriya da ya yi a kan cewa a janya 'yan sanda da ke gadi ko kuma dogarawan da ke bin manyan ma'aikatan 'yan kasuwa ko kuma 'yan siyasa da makamantansu. ni a mahangata wannan umarni da feto janar na 'yan sanda ya bayar abu ne mai kyau idan har za a tsaya a yi shi tsakani da allah abu ne mai kyau domin ba wani dalili za a zaɓi wasu a ba su wani tsaro na ba gaira ba dalili sakamakon kuma dukkanin rai ko duk dukiya duk ne a magana na gaskiya shine a janye maganar 'yan sanda ga 'yan kasuwa kamar ana so a durkusa kasuwanci ne saboda in ka lura da yanayin yadda kasan yake tafiya yanzu daga an ce an janye jami'an tsaro daga waje to the next thing abin da zai faru ta'addanci ne zai faru a waje ina ga gaskiya in har a ce ma za a janye to gwara a janye daga hannun 'yan siyasa tattaunawar wakilin Hassan Maina Kaina a zauren muhawarar yau da gobe a Abuja. Sannan akwai amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter da ma Instagram. To bari mu fara da jin saƙon ɗan iya game da lamarin janyewa muhimman mutane a Najeriya wato 'yan sandan da ke zama musu dogarawa. yau tun daga nesa ɗan iya fara ta dariya har yana buga ƙafa. na ce lafiya kuwa ɗan uwa kake ta tuntsira dariya kamar wanda ya tsinci azurfa ya ce kai dai bari kawai batun yage 'yan sandan da ke dankare gidan manyan 'yan siyasa da attajirai ne ya sa na a rana yafa don ina ganin masu toro ko da tunkahon tara jami'an tsaro su nunu gidansu za su fara neman madafa tsananin tsandaurin tsamin tsaron da ke tsorata 'yan ƙasa kuma zai lafa don dama ai ba bakon abu bane cewa talakan Najeriya na ta fama ne da rufa-rufa wadda kuma nake ganin wannan tsarin tsame jami'an tsaro daga gidajen manyan masu madafa zai magance duk wata masifa kuma zai ma taimaka wajen warware dukkanin wata matsalar tsaron da ta zama wa Najeriya karfan kafa amma fa sai idan umarnin shugaban 'yan sandan Najeriya an yi shi ne da kyakkyawan manufa. Idan kuwa ba haka ba to za a iya komawa gidan jiyan da talakan Najeriya ne kawai zai ci gaba da faman kwafa. Na ce ni ma ɗan iya naji wannan umarni na shugaban 'yan sanda cewa a sassaƙo sansanin 'yan sandan da ke dankare a gidan manyan masu gida. Har ma na ji ya ba da wa'adin dawo da waɗannan jami'an tsaron da ya ce duk wani wanda ya gigin gir ringidishin ganin ya taka wannan doka a rindirar 'yan sandan to fashi za a ci kurkuɗa sai dai kuma anya wannan batu mai yiwuwa ne a Nigerian da kowa ke ganin yana da ubangida shin anya kuwa 'yan sandan da ke gidajen manyan nan za su haƙura da ruwan nairorin da suka saba jida ina makomar manyan jami'an 'yan sandan da kan tura ƙananan gidan attajirai da 'yan siyasan dan idan an ga dukiya a yi ta loda anya kuwa 'yan siyasa da manyan masu kuɗin za su iya walwala cikin al'umma babu jami'an tsaro ko 'yan sanda? Ni ina ganin irin waɗannan tambayoyi da makamantansu ne ka iya jefa shakku cikin zukatan talakan Najeriya da tuntuni ya saduda. Saboda da yawa talakawan Najeriya na ganin tunda doka ba ta aiki akan masu mulki da hannu da shuni to haka za a yi ta tafiya har abada. sai dai kuma da yake wasu na ganin ai dole a canza rawa tun da an canza kiɗa. Dan iya ce to ɗan uwa mu sai mu ce Allah ya sa dai wannan umarni ya tabbata don babu ko shakka tsame jami'an tsaron da ke dankare gidan manyan 'yan ƙasa zai kawo wa ƙasar nan mafita. Domin a gaskiya dankare jami'an tsaron gidan manyan ya nuna cewa talakan ƙasar nan aka wulaƙanta. alhalin ko game da samar da tsarkakakken tsaro talaka ne ya kamata a fifita domin kuwa da dukiyar shi ne ake biyan albashin 'yan sandan nan da ke gidan mawadata kuma tun da dai yanzu tarnakin tsaron ya nuna cewa yara ake bi a sace har makaranta to kamata ya yi mahukunta su tura jami'an tsaron nan da aka ɗibo daga gidan manya yankin arewa maso gabashin najeriya kawai su je su fafata idan sun yi nasarar tsarkake tsamun tsaro a yankin musa zan miyayata kuma ni a gani na ma ai daga nan ne su kansu 'yan sandan za su gane an tsame su daga dukkanin wani aikin bauta sannan kuma hakan zai sa duniya ta gane cewa jami'an tsaron mu yanzu fa akan tsarkake tsamin tsaro sun ciri tuta. tofa dan iya dai ya ce duk wani dan sandan da ya girin gidi shin karya wannan abu da aka ce to shi za a ci kurkuda <laughs> eh mana eh mana kuma yan Najeriya sun saduda to Allah ya kyauta daga ba hmm. sai mu ce to Allah ya sa abin yayi aiki yanda ake bukata amin amin amin to Hafsat To yanzu za mu ah, kai ga amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro cewa ya kuke kallon maganar sufetan janar ɗin 'yan sandan Najeriya na cewa za a janye jami'an gwamnatin dogarawan 'yan sanda da ke gidajensu. Gracias. To sakon farko ya fito ne daga Aminu Fatakai Ringim. Allah ya na faɗa daidai ce yau da gobe hakika ina goyon bayan janye 'yan sanda da suke kulawa da jagororinmu duba da yadda sakamakon tsaro ake samun matsala. Talakawa kuma ko oho kawai dai ku ku baiwa kanku tsaro amma talakawa kuma suna cikin yanayin da sai a hankali ke da mm, eh To zai mu ce Allah ya sa haka shi ya fi alheri. Amin sai kuma sako na gaba ya fito daga na sallame ya shi gwaram. Ya ce hmm, ai gwanda a janye ma su rinka kamanta gaskiya To sai kuma Sani Haruna Abdullahi ya ce haka shine abin da ya kamata kowa halinsa na gari ya fushe shi. Mhm. Sai kuma Ashir Lawan na gomar wan ɓaure ya ce hakan ya yi daidai domin an ce ciki da gaskiya to wuka ba ta huda shi. Sunan wani shiri namu na nan gidan ba. <laughs> Eh. Yusuf Muhammad gidan dare ya ce a gaskiya wannan wani babban ci gaba ne a harkar tsaro domin dama tun can bai dace 'yan sanda su koma kofar wani gidan wani a matsayin masu gadi ba suna gadin gidansa amma abin da ya kamata a yi domin kare martabar 'yan sanda shine a ƙara musu albashi. Sai kuma Amina Adamu Malam Madori ya ce da Umar da umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah hakika wannan mataki da spated 'yan sanda ya ɗauka ya yi daidai muna fatan gani a ƙasa ba wai a faɗa a midiya ba. to ba don kan musa mun faɗa wallahi <laughs> to nasiru kainuwa haɗe su albani ya ce eh. idan har akwai tsaro a ƙasa to a janye musu a kuma kuma su ma kan sun an janye babu wata matsala mm. sai dai kuma watakila hujjojin da sufeto janar din yan sandan ya dogara da su sun fi yawa mm. shi kuma ciso dan ma'azu Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace to yau da gobe wannan magana tasu ce ta jami'an gwamnati hmm, to sai kuma awal h awal ya ce idan aka yi hakan za su fake da cewa kuɗaɗe na ɓacewa saboda rashin hakan To uh, sai kuma sakon James Foster Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce yin haka ma daidai ne da fatan Allah ya kawo zaman lafiya a ƙasa ta Najeriya. Sakon ƙarshe shine nawa kaso baban ummi ya ce dan Allah a janye mana. To mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. <laughs> To game da janye maganar 'yan sanda na maganar sun zama dogaran wasu a cikin al'umma da ake ga suna da muhimmanci to wakilin mu Hassan Maina ne ya tattauna da waɗanda abin ya shafa da mawayin da ba su da irin waɗannan masu gadin to ga dai zauren muhawarar yau da gobe. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin na yau da gobe. A shekaran jiya ne Sufeta jihar na 'yan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya buɗe wani gagarumin taro da ya yi da mataimakansa da mukaddasansa wato digs da kuma aigs da kuma kwamishinin 'yan sanda na baki ɗayan jihohin najeriya inda aka tattauna batutuwan da suka shafi tsaro a ƙasar nan a wurin wannan taro a sofeta janar 'yan sandan najeriya ya ba da umarnin cewar a janye dukkan 'yan sandan da suke gadin manyan mutane kama daga 'yan siyasa manyan ma'aikatan gwamnati a kamfanonin mai manyan 'yan kasuwa da sauransu to a wakan wannan za mu tattauna a yau insha Allahu kuma tare da ni akwai Alhaji Kabiru Dahiru wanda ke sharhi akan al'amarin yau da kullum a Najeriya da kuma wani hamshakin mai hada-hadan man fetur a Najeriya wato Alhaji Muhammad Muhammad um, Alhaji Kabiru in zan fara da kai kai ya kaga wannan umarni da shugaban 'yan sandan Najeriya ya bayar na a janye 'yan sanda daga gadi ko kuma samar da tsaro ga 'yan siyasa 'yan kasuwa masu masana'antu da sauransu to assalamu alaikum hakika ni a mahangata wannan umarni da spiritual janar na 'yan sanda ya bayar abu ne mai kyau idan har za a tsaya a yi shi tsakani da allah abu ne mai kyau domin ba wani dalili za a zaɓi wasu a ba su wani tsaro na ba gaira ba dalili sakamakon kuma dukkanin rai ko duk dukiya duɗe ne alhaji muhammad muhammad a matsayinka na ɗan kasuwan da kake tu'amali da harkar mai da gas da farko tukuna kai ka da 'yan sanda? eh assalamu alaikum masu sauraro da farko ina da 'yan sanda guda nawa ina da 'yan sanda guda biyu da suke da safe da biyu da daddare suke gadin wajen to kai mai ra'ayinka dangane da cewar a janye muku waɗannan 'yan sanda da suke gadin ku eh, a magana na gaskiya shine a janye magana 'yan sanda ga 'yan kasuwa kamar ana so a durkusa kasuwanci ne saboda in ka lura da yanayin yadda kasan yake tafiya yanzu daga an ce an janye jami'an tsaro daga waje to the next thing abinda zai faru ta'addanci ne zai faru a wajen so ina ga gaskiya in har a ce ma za a janye to gwara a janye daga hannun 'yan siyasa saboda 'yan siyasa su suke amfani da su ta mummunan hanya amma wanda yake kasuwanci in ka zo ka bashi tsaro mai kyau zai inganta kasuwancinsa kuma sannan mutanen da suke zaune a yankin wannan wajen za su amfana da kasuwancin da yake amma yau aka ce babu su to ta'addanci ne zai karu a ƙasa haji kabiru waɗannan 'yan sanda da suke samar da tsaro ga manyan mutane ba hatta 'yan siyasa da 'yan kasuwan ba hatta mutanen kasashen waje da suke zuwa ko zuba jari ko su hada-hada nan cikin najeriya za ka ga suma ana ba su irin waɗannan 'yan sandan kai kana ga wannan ya dace domin ana kukan cewa lokacin 'yan sandan ba sa yin abin da ya kamata yayin da suke ma waɗannan mutanen amma me zaka ce a kai alhassan kafin in zo kan tambayar ka ina so in koma baya eh, wurin alhaji muhammad shi tsaro idan har aka samu tsaro gaba ɗaya aka karye gadon bayan rashin tsaron ko kuma waɗanda suke haddasa rashin tsaron to ina ganin ba buƙatar a ce sai an tsara can sai an tsara can gaba ɗaya tsaro zai samu ko ina amma idan aka ce a'a bari a tsara can a barcan a barki a tsara can a barcan a barki to can din ma inda ake ganin cewa akwai tsaron shi ma ba kwanciyar hankali ba kuma tsaron mai kyau wannan kenan sannan magana da ake ta bawo wasu mutane tsaro 'yan sanda haka kawai kaga an dauki mutum shi kaɗai an bashi 'yan sanda biyu ko uku suna gadin shi ko suna kula da shi wannan ba abu ne mai kyau ba domin in sun je ma 'yan sanda akwai kisa kisa da yawa da zaka ji cewa dan sanda a iya za ga dan sanda yana ɗaga wa matar minista lema yana goge dan sanda yana goge minista takalmi ni ranar asabar din nan a kasuwar wuse na ga wannan da ido na dan sanda yana biye da wasu 'yan cana su biyu ya ɗauko musu kaya a gefe ɗaya a hannunsa katan ɗin ruwa sannan yana saba da bindiga a baya ya cire hularsa yana gumi zanzaren shi ya sabile yana bin su kuma ba komai a hannunsu to menene bambancin da ɗan dako kaga wannan kaskantar da aikin ɗan sanda ne wulakantar da ƙasarmu ne wanda yake na tabbatar ko shugabansa in ya je ƙasar su ba za su yi mishi haka ba domin sun riga sun samar da tsaro na bai ɗaya alhaji mahmud a matsayinka na babban ɗan kasuwa kai yan sandan ka suna ɗauka ma kayan kai sai a kasuwa ai ina ga ko kulle gen ne nake kulle gen da kaina su tsakanina da su suna tsaye suna zaune a wannan waje suna kallon me yake gudana sun ga wanda ba shi ya kamata ya zo waje ba kuma sun ga mummunan mutum da ya zo waje wanda suke ga halaman kamar zai cutar da al'umman da suke zuwa kasuwanci wajen sannan sai amma ko get ba sa zuwa su rufe amma ina zuwa alhaji mohammed na san fa cewar sha'anin tsaron nan idan muka dauki kasashen da suka ci gaba da bankuna da manyan 'yan kasuwa irin ku da kusan kowa da kowa ba abin da shi dan sanan gwamnati kowa shi yake samar kansa tsaro me yasa ku ba za ku samu kanku tsaro ba dole su kunta alaka ga 'yan sandan to ai matsalar shine yanzu za ka sama ma kanka tsaro a kullum lokacin da za ka yi ƙoƙarin yin wannan ɓata gari sun yawa a cikin irin mutanen da za ka je ka ɗauko sabida baka san wane ne za ka ɗauka ba amma in ka ci ka halakanta kanka da eh, amma akwai waɗannan akwai kamfanonin na tsaro ai na tsaro to an ka lura kusan kamfanonin tsaron suna iya ƙoƙarin su to amma dai a gaskiyar magana shine in ka bi halakanta kanka da 'yan sandan wani lokuta hakan fin samun tsaron saboda a gaskiya akwai zarge-zarge na cewa wani lokaci da hannun hukuma da irin za ga an zo amma mutum fashi an zo a gidan mai an robarin an yi waye wani lokaci da hannunsu amma an ka halakanta tsaron a hannunsu kamar ka ɗauki kaya ne ka ba ɓarawo ka ci gashi ka riƙe mu to kaga ai ina ka alhaji kabiru idan na dawo gare ka kwanakin baya shugaban hukumar kula da aikin 'yan sanda ta najeriya wato chairman na police service commission wanda shi kansa tsohon sufeta janar na 'yan sanda ne dr sir mike mbama okiro ya ce 'yan sandan najeriya gaba ɗayansu yawansu su dubu ɗari uku da wani abu ne a cikin dubu ɗari uku da wani abu ɗin nan guda dubu ɗari da hamsin suna gadin manyan mutane irin su Alhaji Muhammad masu masu har yan siyasa yau irin a <laughs> ah, to to yanzu labai kai kana da guda hudu eh, misali to ai guda hudu ne da nake shi kan lura kasuwancin da nake yi eh. ai kasuwanci ne da a rana mutane sama da dubu ɗari za su iya zuwa wajen gaskiya ne to kana da guda biyu a waje ai sun ma yi kaɗan to amma magana na ɗan siyasa wanda shi shi sa da yake ma talaka ya kwace shi rayu ado abin nufi shi ne ai gaba ɗan da ire-iren ku yan ka da ire-iren ku masanu da shuni ba wai a gida na suke gani ba wajen da nake kasuwan da suke gani yalla ba gidan mawa sani tunda ba mu je mu gani ba ba a gida suke ba suna na a wajen da muke kasuwanci to misali alhaji kabiru a cikin dubu ɗari uku ɗin nan guda dubu ɗari da hamsin suna bin 'yan siyasa da 'yan kasuwa da masu masana'antu da sauransu so sauran guda dubu ɗari da hamsin ɗin ne 'yan kai aka bar sauran mutum miliyan 180 ko mutum 200 da Allah yi min shari'a kan wannan akan wannan kashin dankali to alaya sai idan kai kalli wannan al'amari ka san cewa zaluncin yayi yawa ka kaddara mutanen Najeriya yanzu idan muka dauke su a takaice cewa sun kai miliyan 200 ka kuma dauki wannan adadin 'yan sandan ka ce sun kai misalin 350 kuma a ce gaba ɗayansu duk suna wa talakawa ko ƙasar najeriya aiki ne to idan ka lissafa za ka ga cewa kusan kowane ɗan sanda yana kare ko kuma mutane akalla wajen mutum 600 suka dogara ga dukkan ɗan sanda guda ɗaya to kusan rabi kuma sun tafi akan wasu mutane 'yan kalilan wai akalla kenan ya kai wajen shida da wani abu nake gaya ma to kaga idan ka ɗauki ɗan sanda biyu ka ba mutum ɗaya kaga shi wannan mutumin kenan daidai yake da mutum dubu ɗaya da ɗari biyu kenan kaga ba a yi abin nan ba mu ba ma adawa da cewa a ba mutane tsaro amma ya zamanta cewa su ma 'yan ƙasa sauran 'yan ƙasa sun samu cikakken tsaro idan 'yan ƙasa suka samu cikakken tsaro to in ma za ka bukata aje ma kofar gidanka ko kuma a kai ma inda yake kasuwanci babu wani abu to amma lokacin da bai isa ba to ina gani ya kamata a har haɗa su a samar da tsaro na bai ɗaya idan aka samar da tsaro na bai ɗaya to sai ga su kuma waɗannan kamar magana da kai na cewa su samar kansu tsaro sai ga sauran waɗannan ƙungiyoyi na tsaro suna yin tasiri ai yanzu rashin tsaron ne yasa kai ba za ka je ka ɗauko wannan don ba sa riƙe bindiga kulki ne da karnuka Da karnuka. to yaushe mai kulki zai zo ya ma gadin miliyoyin daloli ko kuma dan siyasa da yake tsoro kullum yake ba iya bacci saboda tsoro yaushe zai dauko mai kurke ce zo ka gadi na ba zai yi ba yanzu alhaji Muhammad a matsayin ka dan kasuwa mm. ka kana da yan sanda biyu da safe biyu da yamma mm. har ma shifting ake kenan misali gwamnati to yanzu abin da nake son na fahimta shine kai yanzu kana ga cewar kun yi wa sauran talakawan Najeriya adalci kaga yanzu ni ko dan civil defense ya bani da shi to a in ka lura ai ba wai akan mu muke ba ba wai kudin mu ake gadi ba ba al'umman da suke zuwa ta'ammali da mu ake kiyaye lafiyansu da rawukansu da dukiyoyinsu mu a yan muka yi mun tashi mun tafi ai amma al'umman da suke zuwa wajen su tabbatar da cewa suna da kyakkyawan tsaro za ka zo ka nemi abin da ka zo nema ka cikin hankalinka a kwance ba tare da kana fargaban cewa za ka shigo waje za ka iya samun harassment ko kuma rashin tsaro ba so ai kusan kamar still ba a mu suke ma aikin ba al'umma suke aiki saboda mu ma al'umma muke yi alhaji kabiru kwanakin baya lokacin da aka yi cece kuce tsakanin hedkwatar 'yan sandan najeriya da mai girma gwamnan jihar rivers barista nisan wike dangane da zargin da yawa 'yan sanda cewar an janye 'yan sandan da suke gadin lafiyarsa sofeto jihar na 'yan sandan najeriya ya fito karara ya gaya wa najeriya cewar akwai sama da 'yan sanda 200 da wani abu da suke gadin gwamna daya 200 da wani abu wannan 'yan sandan ne da kansu suka faɗa ba matsa bakin su aka yi ba kana ga yayin da ake kukan cewar 'yan sandan nan ba su isa ba a ce gwamna ɗaya an bashi 'yan sanda 200 da wani abu kuma gwamnan su kusan talatin da wani abu ne a najeriya banda ministoci banda sanatoci banda yan majalisun wakilai banda da sauransu kai yanzu ya kashe ga irin wannan al'amari eh wannan to ai shi ne to yanzu fisabilillah alaihi san yanzu in kai la'akari da wannan mutum da an bashi dan sanda 200 suna gadin shi to idan ka dauki wannan mutum dan sanda 200 kai ninka su zuwa su 600 da muka ce kusan duk kowane dan sanda yana kula da kusan mutum 600 ne a Najeriya to idan 600 da wani abu to idan ka ninka su adin haka mutum nawa kake gani kaga magana ta kaga mutane suna da yawa sun fi gari guda saboda haka to shi yasa zaka ga to yanzu yan sanda 200 suna gindin gwamna daya amma zaka je ka tarar da yan ta'adda sun zo sun share ƙauye guda gaba ɗaya sun kone sun kore musu dukiyoyi sun lalata su amma ga 'yan sanda 200 wannan 'yan sanda 200 in suna wancan ƙauyen wannan ba za su zo ba 'yan ta'addan nan ba za su zo ba to kaga wannan rashin adalci ne a ce misali a kai su dabci a kai su misali yanzu kamar a ce an kai su wannan ƙauyen dabci ko ɗari ne ma kai ko hamsin ne yanzu a ce waɗannan 'yan ta'adda sun san za su yi artabu 'yan sanda hamsin lokacin suka shigo wannan ƙauyen ba za su shigo ba to ai mana san in ka lura kuma mm. ai da akwai jami'an tsaron a wajen daga janye su din wannan abun ya afku me yake nuna mana rashin jami'an tsaron a wa'annan ma'aikatu da kuma wajaje irin wa'annan makarantu da masana'antu yana kawo rashin tsaro a ƙasa yana kuma kawo ta'addanci ya karu saboda su masu ta'addancin nan fa suna fa yadda kai mai kasuwanci kake duba yaya za ka fita yadda kuma mutane al'umma suke duba cewa yaya za su kare kansu haka su ma suke kokarin su duba yaya za su ci galaba a kan al'umma to janye irin wa'annan mutane ga wajen kasuwanci ni ina ga gaskiya na kaso ne ga ƙasar nan amma in aka cire shi daga hannu na fi ba da gudumawan 100% a cire shi daga hannun 'yan siyasa dan siyasa adalcin da za ka ma talakawa shi zai kwace ka saboda al'umma sun zaɓe ka kai ma dan kasuwa irin rahusan da ka yi wa talakawa ki zai hana ba za a harasa ɗinka eh, to ai matsalan ba wai daga rahusa bane saboda ai za kana rahusa kana taimaka ma al'umma amma akwai ɓata gari da suke ƙoƙarin su wannan a cikin 'yan kasuwa akwai bata gari da suna ga cewa ai kana kyautata ma al'umma su suna ga jin haushin wannan taimako da kake ma al'umma kamar misali yanzu ina da makota masu irin wayannan halayuka sai na fita daban to a irin wannan na fita daban ganin cewa ina kyautata ma talaka su kuma wayannan suna jin haushin me yasa ma za a kyautata ma talaka talaka ya samu sauki a wajen mu'amala ta wannan kasuwancin sai ga sun nemi su jawo maka irin wannan 'yan ta'adda sun zo sun yi a takin ɗinka alhaji kabiru kasar nan baya ga jami'an 'yan sanda muna da jami'an kare farar hula na civil defense wani zai ce da kyautu ya yi duk wannan gadi-gadin da 'yan sanda suke wa 'yan siyasa da manyan 'yan kasuwa irinsu alhaji me zai hana a ta wannan abin ga civil defense in yaso su 'yan sanda su je su yi ainihin aikinsu da 'yan sanda din me za ka ce kan wannan ra'ayi na wasu mutane eh, wannan hasashe ne mai kyau tunda su an ce da mun eh, civil defense ne to kaga ya kamata a ce su aka bar wa duk wannan aikin da ake yi ko kuma in gwamnati ba za ta yi haka ba to a inganta su suma su daidai da 'yan sanda da za su iya ba da tsaro kamar 'yan sanda kaga sai a dada samun sai tsaron ya dada karfafa alhaji muhammad a ƙarshe yanzu dai gashi shugaban 'yan sandan najeriya ya ce duk wani 'yan sanda da suke muku gadi su koma naka sun koma to muna dai saurara har yanzu amma ba su koma ba kuma a maganan kamar ana maganan 'yan sanda ai civil defense din an ba su har makamai yanzu an ba su kuma suna da karfin da za su iya to amma sai aka je aka dauke su aka kai su wajen da ba bai shafe su ba ko kuma wajen da ana ga cewa za su je su yi wani abubuwa ne na su kada pipe din mai ko kuma su yi sai kuma suka mai da shi wajen kasuwanci to in har da gaske ne kuma gwamnati tana so ta taimaka ta inganta tsaron ai ga maganar peace corps wajen ƙara inganta tsaro ne su kansu aka ɗauko wayannan mutane aka training ɗinsu aka ba su dama aka yi fasin uh, bil ɗinsu a za a inganta tsaro tsaron kuma zai ƙaru tunda ana magana 'yan sanda sun yi kaɗan civil defense sun yi kaɗan to a ƙara da fiscom a ƙara eban 'yan sanda a ƙara eban 'yan civil defense a zuba su a cikin al'umma sai tsaro ya ƙaru a cikin ƙasa. to alhaji kabiru bari karfe wannan shirin ina mafita. to mafita guda ɗaya ce gwamnati ta kokari ta samar da tsaro na bai ɗaya Hassan, in na iya tunawa ka taɓa mu labarin cewa lokacin da ku je america kun taɓa tsayawa gurin kofar gidan wani babban mutum gwamna ne ko menene kace ba kowa mai gadi a kofar gidan ba kowa kun je kun gana da shugaban rundunar sojojin kasar amma ka ce ba tsaro ba sojoji ba kowa saboda me saboda kasar ta ba da tsaro na bai daya saboda ba ko wani baya bukatar a'a shi sai ka zo ka bashi nashi tsaron musamman to abin da gwamnati ya kamata ta yi kenan ta daɗe ɗibar 'yan sanda da ta ƙarfafa 'yan civil defense wannan 'yan peace corps din nan in zai yi a passing bill din su duk a ƙarfafa tsaro a samar da tsaro gaba ɗaya za yi gaba wani zai damu da cewa a'a sai an zo an bani tsaro kowa zai ce kwanta hankalinsa kwance a gudanar hada-hada na kasuwanci duk za a yi hada-hada kasuwanni za a yi hada-hada lafiya lau kowa hankalin shi a kwance a madadin abokan muhawarar tawa alhaji kabiru dahiru mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a najeriya da kuma alhaji muhammad muhammad wani babban dan kasuwa a sha'anin fetur da gas wanda yake da 'yan sanda hudu tare da shi a halin yanzu hassan mai na kai nake salama da ku a zama lafiya shi dore maka don haka shugaba wato hafsat kin ji tattaunawar hassan maina kaina da bakinsa eh mana haba <laughs> eh, sun tabo abubuwa eh, masu masu eh, ah, ma'ana shi mai yan sanda hudu biyu su zo gadi da rana biyu su zo da daddare amma fa ya ce ba shi suke gadi ba suna gadin wurin da yake sana'a ne kuma mutanen da ke hada-hada a wurin mm-hmm. amma ya dan kawo wata magana na magana civil defense nan da yanda ya mm. kamata kila shi yana tunanin kila za a dan san musu koda nan ne kenan mm. to abin da ake magana sannan maganar tsaro na bai daya. e to ai gaba ɗaya yana da muhimmanci. Sosai. Kuma tun da kika zo ƙasar nan Hafsa kin taɓa ganin a makotanki kin taɓa ganin wani da direba kuwa? Waye direban sa? kai ne direban kanka. Ko mai gadi shi gidan ma ba ka tanga gidan. To ga mota ma amma mm. dole ka je ka hau jirgi ko ka shiga mota ko wani abu tukin ma wata wahala ce. Wahala kai ke gani shi eh. sannan eh, masu gadi ba wa za ka gani yana gadin wani. Ba wani ba wanda yake gadin kowa. Yawa in ka shuka gaskiya to akwai. Illa iyaka akwai jami'an mm. tsaro ko ina. Ko ina shine tsaron bai ɗaya da wannan ba eh. Allah yake magana a ƙarshe eh. tsaron bai ɗaya yana da muhimmanci saboda kowa zai ji zama cewa oh ah to ai da ɗan abu ya tashi duk da gidajen mu ko mm, katanga babu zaki mm. gani amma ka san cewa in ka buga waya ta yan mm, sanda ta gaggawa to kai ka san ko baka yi magana ba layin nan in dai ya shiga to za su biyo wannan lambar kuma cikin minti biyar ya yi yawa sun cika layin ai ko da muke tasowa muna yara ai hakan sai mu ga ko ina lafiya lau to lafiya lafiya wai zabi sun gama kaji suka ce mu ci gaba da kiwo <laughs> eh, ba ba komai ba komai <laughs> to da fatan waɗanda aka yi abin don su sun ji kuma da fatan su kansu hukumomi na Najeriya in za su yi wannan abu za su kalli mafita mai kyau kafin mm. a janya wani abu ya kamata a ce akwai wani mafita mai kyau da zai zama ya magance wannan abun ba tare da an samu matsala ba. Yanzu kan dole mu tattara ina mu ina mu Hajjaji Hafsa. Laifin daɗi karewa ne ba. Yanzu kan da Hafsat Maina Muhammad. Sai kuma wanda ya bada umarnin shirin Daniel Brown sai wacce ta haɗa mu da ku wato injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Ba ruwanta a yau da malalace. Yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma matasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba. 'Yan wasan kwallo